cimma nasara. Mr. Netanyahu ya kuma ce zai yi da abin da ya dace domin kare rayuwar dakarun nasa bayan dakarun sun sanar da kisan goma daga cikinsa a ranar Asabar. kawo yanzu sojojin isra'ila fiye da da hamsin aka kashe tun bayan fara yakin a watan oktoba kuma mai sanatan yahu ya ce isra'ila tana tafka gagaruma asara a yakin ya ce yanzu haka sojojinmu sun kashe dubban 'yan ta'adda kuma muna ci gaba da yaƙi a da ƙarfinmu har sai inda ƙarfi ya ƙare. To rahotanni daga kafafen larabawa da kuma Isra'ila sun ce kasar Masar ta gabatar da wani tayin matakai uku da za su kai ga cimma nasarar yarjejeniya ta tsagaita wuta da kuma sakin mutane da Hamas ke tsare da su a Gaza. rahotannin sun ce kashin farko na shirin zai kulle tsagaita wuta ta mako biyu da kuma fadada ta zuwa mako uku ko hudu a nan gaba da kuma sakin mutane arba'in daga cikin mutanen da ake tsare da su da suka hada da mata da ƙananan yara a nata bangaren isra'ila za ta saki fursunoni ɗari daga cikin waɗanda take tsare da su idan yarjejeniyar ta tabbata dai za a janye tankokin yakin isra'ila da kuma bayar da damar shigar da kayan agaji zuwa ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce akalla mutane saba'in ne suka mutu yayin wani hari ta sama da isra'ila ta kai wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira magazi hamas ta kira lamarin kisan kiyashi kuma laifin yaƙi Wakiliyar BBC ta ce wannan al'amari ya yi muni gaske. We've seen footage of Palestinian Red Crescent first responders who are walking on Wakiliyar BBC kenan ke cewa mun ga bidiyon jami'an kai ɗauki na ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Palestino suna tafiya a ƙasa a ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda baraguzai suka danne, to amma hakan na da wahala. Domin kuwa an rufe hanyar da ke kaiwa ga sansanin na magazi bayan kai harin. Lamarin dai yana zuwa ne bayan kiran Paparoma Francis na neman tsagaita wuta a sakonsa na Kirsimeti. Kafofin watsa labaran Isra'ila da na Falasinawa, sun ce Masar ta gabatar da wata sabuwar shawara ta tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ilar da Hamas a matakai guda uku. Na farko dai za a dakatar da buɗe wuta na wucin gadi tsawon kwanaki bakwai mako guda kenan. inda a lokacin Hamas za ta sake dukkan fararen hular da ta yi garkuwa da su a madadin wasu fursunoni da Isra'ila za ta sake. A mataki na biyu kuma Hamas ɗin za ta sake dukkan sojojin Isra'ila mata, kana ita ma Isra'ilar za ta sake ƙarin Falasinawa? The third phase, which would last a month, would see the release of the remaining hostages. Wakilin BBC ya ce kashi na uku wanda zai ɗauki tsawon wata guda zai kai ga sakin dukkan fursunonin da ake tsare da su na Isra'ila za ta janye daga zirin Gaza, sannan ta daina kai hare-hare ta sama. Za a gudanar da sauran duk wata tattaunawar bayan fage a Masar da sa idan Amurka da kuma Qatar. Katafaren kamfanin sufurin jiragen ruwa na kasar Denmark wato Maersk ya ce yana shirye-shiryen dawo da ayyukan jigilar kayayyaki a tekun Maliya da tekun Aden. Sanarwar ta zo ne bayan kaddamar da wata rundunar sojin ruwa ta ƙasa da kasa da Amurka ke jagoranta da zimmar ba da kariya ga jiragen da ke shawagi a tekun daga hare-haren mayakan hutu na Yemen. mayas da sauran kamfanonin sufurin jiragen ruwa sun daina aiki a tekun saboda fargabar hare-haren mayakan na Houthi waɗanda ke son tirsasa tsagaita buɗe wuta a gaza rundunar sojin amurka ta ce cikin kwanaki biyun da suka gabata ta yi nasarar kakkabo wasu jirage marasa matuka biyu da aka harbo daga yemen ta kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc rundunar sojin najeriya ta ce mutane goma sha shida ne suka mutu yayin wani hari da aka kai a wani yanki da ake yawan samun rikici tsakanin makiyaya da manoma mai magana da yawon wato rundunar operation safe Heaven, captain oya james ya wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa lamarin ya faru ne a daren ranar asabar a ƙauyen mushu da ke jihar filato a tsakiyar najeriya wani mazaunin garin ya ce an yi ta harbe-harbe a lokacin da mutane ke barci kuma maharan sun kama mazauna gari inda suka kashe wasu sannan suka jikkata wasu da dama gwamnan jihar salab mufwang ya sha alwashin hukunta masu hannu a wannan lamari Hukumar zaɓe a ƙasar Chadi ta ce kashi 86 cikin ɗari na masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar a zaɓen raba gardama da aka gudanar a makon jiya amma shugabannin 'yan adawa sun ƙalubalance sakamakon. Shugabannin sojin ƙasar sun bayyana zaɓen a matsayin wani mataki na komawa mulkin farar hula. To sai dai wasu jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a ƙauracewa zaɓen. suna masu cewa ƙuri'ar raba gardamar za ta baiwa shugaban rukun ƙwarya na ƙasar janar muhammad debi damar yin zaman dirshan kan karaga ya ɗare karagar mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa idris debi idnu a shekarar 2021 kashi 64 na waɗanda suka yi rijista ne suka fita zaɓen raba gardamar da labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc yanzu kuma bari mu je ga rahotanni inda shugaban ɗarikar katolika na duniya papa roma francis ya roki a kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya a taron addu inda ya jagoranta a cocin st peters da ke vatican yayin da yaƙi tsakanin isra'ila da hamas ke ci gaba da ruguza zirin gaza ga umai musani abdulmumin da wannan rahoto A cewar Papa Francis an yi watsi da nasiha da saƙon Yesu na zaman lafiya, hatta a inda aka haife shi da ke yankin Falastino. A jawabin nasa ga mabiya ɗarikar Katolika sama da dubu shida a cikin dare, Papa ya ce an sani cewa Yesu bai kawo ƙarshen rashin adalci da ƙarfi ba, face da nuna soyayya da kuma ƙauna. ya ce a daren yau mu suna bethlehem inda aka haifi yariman yarimomin zaman lafiya wannan wuri ya kasance ƙasarsa amma a yau yaƙi ya hana gudanar da bikin haihuwarsa ina mai a kan ƙarshen yaƙin da ake gwabzawa kan falastino Shugaban mai shekara tamanin da bakwai na wannan tsokaci ne a daidai lokacin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da lugudan wuta babu kakkautawa a Gaza. Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare kan sansanin 'yan gudun hijira ta Magazi, inda rahotanni ke cewa ta kashe mutane sama da saba'in. ma'aikatar lafiya hamas da ke gaza ta ce sama da falasdinawa 160 aka kashe a cikin sa'o'i 24 da suka gabata bikin kirsimeti na bana ya zo ne cikin yanayi na jimami yayin da duniya ke fama da tarin matsaloli musamman na yaƙi da rashin kwanciyar hankali a wasu yankuna rahoton da umaima sani abdulmumin ta haɗa mana kenan To idan muka je Najeriya kuwa rundunar sojin ƙasar ta ce ta ceto mutane da dama da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Sokoto. mutanen sun kunshi maza da mata da yara ƙanana da suka shafe kusan mako uku a hannun 'yan bindiga to sai dai kuma wasu mutanen ƙauyen ƙaramar hukumar tangaza na ci gaba da gudun hijira sakamakon garuruwansu da aka ƙone, ga rahoton awal ahmad janyau rundunar sharar daji ce karkashin hadarin daji ta kai farmakin kan sansanonin 'yan bindiga a dajin gundumi da jami'an tsaron suka kubutar da mutum 66 tare da kashe 'yan bindiga da dama kuma tuni aka mika mutanen ga gwamnatin jihar domin diba lafiyar su da kuma sada su da dangin su kuma yadda mai ba gwamnan jihar sokoto shawara kan sha'anin tsaro kanal ahmad abdul usman mai ritaya ya min karin bayani a jami'an tsaro wanda suke operation sharar daji an samu a tsirar da maza ashirin da hudu mata talatin da biyar kananan yara guda bakwai a cikin kananan yara akwai jarirai wajen guda uku ma da mata masu ciki wajen biyu to kamar tun yaushe aka yi garkuwa da su eh to yawancin su satin su uku cikin da aka muka je muka kwaso su sai ne aka wuce da su aka mika ba kwamishinan lafiya aka kuma duba su a ciki dai an tantance mutum biyu da trauma har da wani wanda yake a cikin su shi ma ya samu gunshot a cinyarsa sai dai da yake na ga close range ne ta fita kuma bata taba kashin shi ba to duka dai ana an kula da su kuma insha Allah yanzu dai kan suna cikin kyakkyawan yanayi to sai dai wasu al'umma a ƙauyukan da ke cikin karamar hukumar Tangaza a jihar Sokoto sun ce suna ci gaba da tagayyara bayan da aka shiga aka tayar da rugagensu aka kone masu gidaje lamarin da ya tilasta masu gudun hijira kamar yadda wani mazauni yankin da ya ce abin ya shafe shi ya min ƙarin bayani suka kawo hari a yankin a ƙauyukan gabaki da suka kone ƙauyen bugawa da kaurawo da mano da bagida da bajaga da buta gabaki da rugagen fulani ne an kashe mutane an kone dabbobi an kone gidaje an kone dakuna gabaki da an kone kayaki da abinci rumfuna aje haki da sauransu duka an kone. a halin da ake ciki gabaki daya kauyen buga ba mutum ko daya a ciki babu platin babu haushi yanzu gabaki daya sun yi hijira suna cikin wasu kauyuka daban-daban to kai kana ina yanzu ni ma na hijira ina wani kauye kila baka ganin ana tsoron ko garuruwan sun kasance mafakar barayi eh to garuruwan babu babu dalili a ce garuruwan sun zama fakan barayi an damu ma kan kanmu barayin ba su bar mu ba sun garuruwan mu barazana su ko dai a turo a ce waɗannan sun dau daga matakin karamar hukuma domin su jajanta ma mutane abun da ke faruwa har yanzu ba mu samu irin wannan ba. To ko gwamnatin jihar Sokoto na da masaniya kuma me ta yi? Tambayar kenan da na yi wa mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan sha'anin tsaro Kanal Ahmad Abdul Usman mai ritaya. Su wannan abu wannan ya faru har dai da muna bi gindi gindi ni ban ji wannan labari ba. kuma ba ka mana rahoto haka ba amma in haka ya kasance to ina cikin rahoton suna da shugabanni a gaya ma shugabanni shugabanni za su sanar da mu kuma za mu tabbata cewa me ya faru hakan ne ko ba hakan ba ne. dan bindiga dai masu muggan makamai sun dade suna ta'adi a najeriya kuma sokoto na cikin jihohin arewa maso yammaci da aka dade ana fama da matsalar. Awal Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To kamar yadda aka je tun a farkon shirin da yau take Kirsimeti. To amma a Najeriya yayin da 'yan kasar suka soma shagulgulan bikin na bana da dama sun koka akan karancin kuɗi lamarin da ya jefa harkokinsu cikin kakanikai. Masu sayayya da 'yan kasuwa dai sun ce takaita yawan kudaden da mutum zai iya cirewa daga ATM ya jefa su cikin wahala da tilasta musu hakura da shirye-shiryen da suka saba a daidai lokaci irin wannan. Ga rahoton da Abdu ya haɗa mana. daga bangarori daban-daban masu dama a Najeriya. Jama'a na koka da wannan hali da suke ciki kan yadda bankuna suka saka su cikin rashin samun kuɗinsu daga ajiyarsu ta bankunan. A halin da wasu masu ajiye ke iya samun naira dubu ishirin, wasu dubu goma kawai za su iya samu. Wasu kuma dubu biyar, wasu kuma dubu ɗaya ne kawai za su iya ɗauka kacal. yana na daga jihar Borno ga abin da ta shaida mini kan wannan lamari. Gaskiya abin yanzu ya ma ɓaci gaba ɗaya. ba ma kamar na farko farkon da aka canja kuɗi ba ne yanzu ka je ma wata suka ce dubu biyar a dubu ɗaya to yanzu wannan rayuwa namu ba mu san inda za mu yi ba gaskiya ana shan wahala irin wannan rayuwa wani iri ne mu na ƙasa ne muke wahala su manyan ba su ma san ana yi ba. daga nata bangare hajiya ramat da ke jihar sokoto ita ma ga abin da take cewa. gaskiya ya haddasa wa mutane samun matsaloli da yawa ko a shi inda ake magana mai yawanci nan ne kake zuwa kaɗan samu 'yan kuɗin yanzu kuma kuɗin ma da zaka samu bai wuce dubu goma to wani na son ya yi tafiya saboda hutun ga wani kuma na son ya shigo ka duk ya kawo sai ga wani